A cikin shirin za ku ji cewar hukumar lafiya ta duniya WHO ta ce tana cikin tawagar Majalisar Ɗinkin Duniya da ta kai kayan kula da lafiya zuwa asibitin Alshifa da ke arewacin Gaza. Al'ummar ƙasar Chadi na shirin zaɓen raba gardama kan sabon kundin tsarin mulki. To yayin da ake fama da matsalar hawar farashin kayayyaki a Najeriya. Masu sayar da magungunan asibiti a ƙasar ko kawo suka yi da tsadar magungunan. a yanzu haka ce maka cinikin ya yi baya ma galibi magungunan da muke amfani da su a nan gida Najeriya duka ana siyo su ne da dala magungunan da da za ka same su a naira dubu biyu da ɗari biyar yanzu magani ya koma naira dubu goma sha har ila yau a najeriya al'ummar garuruwan dan tsuntsu da na huta a yankin karamar hukumar batsari a jihar katsina sun ce 'yan bindiga sun hana su sakat a yayin da manoma ke kokarin girbe kayan amfanin gona yammacin ba gari baki daya ba garuruwan dan tsuntsu da na huta ba kurin ta yi kamari akwai lokacin da suka yi kulle ma na hana aje gona tsawon wata daya abin gona ya lallace da noma muke takama sun hana mu mu yi noma yanzu kuma an zo abin da aka dan noma sun zo sun hana a ebe shi Muna ɗauke da labarin tuwon ƙasa na Aisha Sani Abdullahi mazauniyar birnin Jos wadda labarin ta zo na uku a gasar hikayata ta BBC Hausa ta 2023. Amma kafin mu shiga cikin shirin sai na karanto labaran duniya. Sunana Aisha Sharif Baffa. Hukumar kula da lafiya ta duniya WHO ta ce tana cikin tawagar Majalisar Ɗinkin Duniya da ta kai kayan kula da lafiya zuwa asibitin Alshifa da ke arewacin Gaza. WHO ta ce ga majalisar ta kai magunguna da kayayyakin tiyata da dai sauran kayan da ake bukata a asibitin. The UN team described the emergency department as a bloodbath Wakilar BBC ta ce tawagar Majalisar Ɗinkin duniya ta bayyana bangaren agajin gaggawa na asibitin a matsayin mara kyan gani, inda yake dauke da marasa da wato marasa lafiyan da aka ji wa rauni kala-kala, gashi kuma ana kai mutane cikin jini akai-akai. WHO ta ce akwai bukatar akala a tallafawa a asibitin. rautanni daga kafar yada labaran Falasɗinu sun ce an kashe mutane da dama a yayin wata arangama da aka yi da sojojin isra'ila a gabar yamma da kogin jordan kafar yada labaran ta ce an harbe wani matashi dan shekara goma sha shida har lahira a yayin da ya tunkari sojojin isra'ila a sansanin yan kudin hijirar na dar amar da ke kusa da ramallah wasu hotunan bidiyo sun nuna yadda mahaifiyar matashin ta kutsa ta cikin mutane tana yi wa waɗanna ta bankwana kazalika aka fara yada labarin ta ce an harbe wani matashin mahaɗin shekara 25 a tulkarim da ke arewaci haka a kudanci ma an kashe wani matashin dan shekara 21 a yayin da ya tunkari sojojin isra'ilan Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce nan ba da jimawa bane za a fara sabuwar yarjejeniya domin ceto mutanen da Hamas ke rike da su. Wannan dai na zuwa ne a yayin da jagororin yakin Isra'ila suka gana a Tel Aviv don tattaunawa akan yadda za a cimma yarjejeniyar. da yake jawabi kwana guda bayan sojojin Isra'ila sun kashe wasu 'yan kasar da aka garkuwa da su a Gaza. Mr. Netanyahu ya kira yakin da ake a matsayin na ceton rai, inda ya sha alwashin kara matsawa Hamas lamba don ta miƙa wuya. To sai da kuma ƙungiyar Hamas din ta ce ba za ta amince da wata yarjejeniya ba har sai an daina kaiwa falastinawa hari. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na BBC. Ƙungiyar da ke kula da 'yanci rani ta duniya ta ce ana fargabar mutum 61 sun rasa ransu bayan wani kwale-kwale ya nutse a libya kungiyar ta rawaito waɗanda suka tsira da ran nasu na cewa kwale-kwalen na ɗauke da mutane 86 ne a ciki ciki kuma har da mata da yara waɗanda ke kan hanyar su daga libya zuwa turai dubban mutane ne da ke rasa rayukansu a yayin da suke kokarin tsallakawa zuwa italiya inda yawancinsu kuma daga tunisia ko kuma libya suka fito a bana kaɗai mutum fiye da dubu biyu ne suka rasa ransu a irin wannan tafiyar. rundunar sojin amurka ta ce ɗaya daga cikin jiragen ruwanta na yaƙi ya harbo gwamman har-haren da 'yan tawayen houthi suka kai da jirage marasa matuka a yankunan yemen mai bawa shugaban ƙasa shawara kan harkokin tsaro na ƙasar jack sullivan wanda ke ziyara a gabas tsakiya ya bayyana harin a matsayin barazanar da 'yan houthi ke kaiwa da jiragen ruwansu a 'yan makonnin nan 'yan houthi sun sha kai hare-hare makamai masu linzami da na jirage marasa matuka kan jiragen ruwan da ke wucewa ta tekun maliya manyan kamfanonin da jiragen ruwan suke zirga-zirga a tekun sun sanar da dakatar da abin hanyar to sai kuma yan hutun sun ce suna kai wa jiragen ruwan isra'ila hari ne to karshen labaran duniyar kenan daga nan sashen hausa na bbc Shuma da yanzu kuma sai rahotannin da muke dauke da su a cikin shirin kuma kamar yadda wata wasu suka ji a farkon shirin hukumar lafiya ta duniya ta ce tana cikin tawagar majalisar ɗinkin duniya da suka tafi kai kayan agaji a asibitin alshifa da ke arewacin gaza ƙungiyar ta ce tawagar tata ta samar da magunguna da kayan tiyata da sauran kayan aikin jinya ga asibitin wanda ta ce yana fuskantar rashin kayan aiki wannan dai na zuwa ne yayin da rahotanni ke cewa isra'ila na tattaunawa da qatar kan sakin karin fursunonin da hamas ke tsare da su yayin da Hamas kuma ta faɗi matsayinta game da ikirarin na Isra'ila. Kadir rahoton Awul Ahmad Janyau. Asibitin Alshifa wanda ya kasance ginshikin kiwon lafiya a Gaza, amma yanzu ya kasance kusan kufai sai tsirarun likitoci da ma'aikatan jinya da wasu masu sa kai. Hukumar lafiya ta duniya ta ce asibiti ne da ke buƙatar farfaɗowa. kuma tawagar majalisar ɗinkin duniya ta bayyana matukar kaduwa musamman yawan ɗaruruwan mutanen da suka ji rauni da ke matukar buƙatar kula gaggawa yayin da duk bayan minti ɗaya ake shigo da waɗanda suka jikkata tawagar ta ce mutanen sun nemi a faɗawa duniya halin da suke ciki da fatan nan ba da jimawa ba za a su samu sauƙin raɗaɗin da suke ciki dubban mutane ne kuma da yakin ya raba da gidajensu a sassan gaza suka fake a ginin asibitin domin tsira daga hare-haren isra'ila Wannan da yana zuwa yayin da 'yan uwan waɗanda Hamas ke rike da su suka gudanar da gangami na neman gwamnatin Isra'ila ta shiga tattaunawa da Hamas domin sako 'yan uwansu. Kuma Daniela Aloni na cikin waɗanda Hamas ta saki a watan jiya tare da Etta kuma tana cikin waɗanda suka shiga gangamin. Ta ce ‘yata ta fuskanci tashin hankali kuma kullum barazana ce ga rayuwarsu. ni ma na fuskanci hakan na san halin da suke ciki bai kamata a manta da su ba dole a ɗauki mataki dole a kubutar da su yanzu bring them home now sai dai hamas ta ce babu wata tattaunawa tsakaninta da isra'ila bayan rahotannin da ke cewa hukumar leƙen asirin ƙasar ta ce ƙasar na shirin tattaunawa da ƙatar kan sakin fursunoni Osama Hamdan jami'an Hamas ya faɗi matsayinsu kan sakin waɗanda suka kama. Ma awad ta'kidu huna ana mawqif al-harakati wadih ya ce yana son tabbatarwa a nan cewa matsayinmu a fili take game da musayar fursunonin ba za a yi musayar fursunoni ba kafin dakatar da wannan ta'addancin da kuma amincewa da sharuɗɗanmu game da musayar fursunonin waɗannan sharuɗɗa a bayyana suke ba da wata masaniya game da wata tattaunawa ko tuntuɓa kawo yanzu gwamnatocin burtaniya kuma da jamus yanzu sun ce akwai bukatar gaggawar abinda suka kira kawo ƙarshen yaƙi da dawwamammiyar tsagaita wuta a gaza musamman bayan la'akari da yawan fararen hular da aka kashe a yakin na Isra'ila da Gaza. A gaida Awwal Ahmad Jan yau da rahoton da ya haɗa mana to yanzu kuma sai Najeriya. Inda 'yan bindiga suka kai hari garuruwan ɗan tsuntsu da na huta na yankin ƙaramar hukumar Batsari a jihar Katsina inda suka halaka manoma suka kuma yi awon gaba da wasu da dama. Wannan hari dai ya auku ne yayin da manoman ke kokarin girbe kayan amfanin gona. Ga Abdulsalam Ibrahim Ahmed da wannan rahoto. Yanzu haka jama'ar ƙauyukan biyu wato ɗan tsuntsu da na huta da ke makwabtaka da juna a yankin ƙaramar hukumar batsare ta jihar katsina suna cikin zaman ɗarɗar sakamakon harin da 'yan bindiga suka kai masu kuma wani mutumin yankin da ya buƙaci a sakaya sunansa ya yi ƙarin haske zuwa safe nan da an yi zana'i da mutanen da aka rasa sannan kuma ana ci gaba da binciko sauran mutanen da ba su dawo ba ana tunane wannan hari ya ritsa da su wasu an kashe su wasu kuma an tafi da su tun jiya muke cikin halin ɗarɗar har zuwa yanzu dai da safen nan kurin ne duk wanda ke garin ɗan tsuntsu da na futa yana cikin ɗarɗar saboda ba tabbacin cewa wai za su kawo hari ko ko ba za su kawo hari yanzu ba kowa dai yana cikin ɗarɗar. to ya wannan hari ya auku. to wannan hari kurin dai mutane sun tafi gona kurin sai dai suka ji 'yan bindiga sun zagaye suna halin mai kan uwa da wabi. wasu suka ruga wasu kuma aka halbe su wasu kuma aka tafi da su an kashe mutum hudu sannan kuma ana neman mutum takwas. Sun ɗebi kayan amfanin gona ko sun ɗebi wasu dukiyoyi? Ba su ɗebi komai ba kurin iya mutanen nan dai suka iba da kuma kisan mutane da suka yi. Wannan hali ba na farko ba ne sun saba kawo irin wannan hare-haren dama irin wannan yanki na ɗan tsuntsu da na huta. Tun cikin damana ake ta yi da su haka. To matakan tsaro a waɗannan garuruwa fa? To akwai matakan tsaro, amma dai ba su cika kawo ɗauki ba lokacin da ya kamata. Saboda suna ce mu suna da karancin kayan aiki kamar irin motoci masu zulke su kuma ɗayan 'yan bindiga suna zuwa da miyagun makamai ne. Dole sai sun jira an kawo musu ɗauki inda ke da waɗannan motoci masu zulke. To ya kamarin ita wannan matsala ta hare-haren 'yan bindiga. ta yi kamari yammacin ba zari baki ɗaya ba garuruwan ɗan tsuntsu da na huta ba kuran ta yi kamari abin sai dai a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un akwai lokacin da suka yi kulle ma na hana aje gona tsawon wata ɗaya lokacin da ake noman cira abin gona ya lallace sannan aka zo duk dai da noma muke takama sun hana mu mu noma yanzu kuma an zo abin da aka ɗan noma sun zo sun hana ebe shi kamar irin su dankali da sauransu muna kira ga gwamnati kuma ta kawo mu ɗauki wannan yanki namu na yammacin baɗari saboda muna da albarkatun noma rikici da yawa amma saboda wannan tashin hankali ya zo ya gogor samu abin da za ka ci ma yana yi ma wahala asp abubakar sadiq aliyu jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sandan najeriya a jihar ta katsina shi ma ya tabbatar da labarin aukuwar wannan hari a jiya asabar da kimanin karfe uku na rana wasu ta garin 'yan ta'adda ɗauke da muggan makamai sun kai farmaki a ƙauyen huta da ke ƙaramar hukumar batsari inda suka kai ma wasu mutane da ke girbi a gonarsu da ke a wannan ƙauye a yayin wannan farmaki kimanin mutane huɗu sun rasa rayukansu sai kimanin mutum ɗaya da ya samu rauni a kafarsa sai kimanin mutane takwas da kawo yanzu ba a gansu ba to wani matakin tsaro aka ɗauka game da aukuwar wannan hari a da samun wannan rahoto tuni mai girma kwamishinan 'yan sanda cp aliyu abubakar musa ya tura dakarun shi zuwa wannan ƙauye inda ya hore su da su tabbatar da cewa an kubuto da wa'annan kimanin mutane takwas cikin koshin lafiya yankin na yammacin karamar hukumar ba batsare a jihar ta katsina mai albarkatun noma dai yana ɗaya daga cikin wuraren da ke matukar fama da har-haren 'yan bindiga hakan kuma yana ci gaba da kasar sha'anin zamantakewa da harkokin tattalin arziki abdulsalam ibrahim ahmed sashen hausa na bbc daga abujan najeriya to har yanzu dai muna najeriya inda farashin magungunan asibiti ya karu a 'yan watannin nan abin da ya sa mutane da dama suka kasa saya wani sa'ilin ma sukan nemi wani maganin ba tare da sun samu ba wannan lamari da ya tilasta wasu marasa lafiya rage yawan adadin maganin da likita ya rubuta musu ko kuma komawa amfani da magungunan gargajiya domin neman waraka. karautan da Zubair Ahmad Kasarawa ya haɗa mana kan wannan batu. tsarar magungunan asibitin ta kamar da mutane da dama sun soma canza tunani zuwa ga gargajiya abubakar ishak wani mai sayar da maganin asibiti ne a jihar kano ya kun bayyana mai irin yadda kasuwar maganin asibiti ta kasance a yanzu haka magana ce maka cinikin ya yi baya ma kuma abin da ke kawo wannan tsadar magungunan galibi magungunan da muke amfani da su a nan gida najeriya magunguna ne daga kasashen indiya da turkiya egypt da kuma Pakistan da ya haka irin wa'annan. So kuma galibi magungunan da kake gani duka ana siyo su ne da dala. Sai ka saida da naira ka canji dala sannan ka je ka siyo wa'annan magunguna. Kamar yanzu ka ga in baka misali da kamfanin GSK. kamfani ne wanda ya share shekaru kusan sama da hamsin ko hamsin a ƙasar nan. Ka tattara ina shi ina shi a ƙasar. akwai kayayyaki na shi da yawa wanda mutane suke amfani da su kuma ingantattun magunguna zan iya baka misali da wasu da ko da bai zama ma ba sai na kama suna ba magungunan magungunan da da zaka same su a naira dubu biyu da ɗari biyar yanzu magani ya koma naira dubu goma sha na san naira dubu ɗaya da wani abu wanda ya koma naira dubu tara na sanar dubu biyu da ɗari biyar wanda ya koma naira dubu goma sha hudu yanzu haka. wannan sauyin ya zama wani babban buɗe ga masu magungunan gargajiya waɗanda suka bayyana cewa tasirin na maganin su ke dani ya haifar da hakan in ji dr manira m adam nufawa shugaban masu maganin gargajiya na addinin musulunci a jihar Sokoto. A tun farko in ka diba shi magani na habal kusan duk duniya zaka ga shi ne magani na farko wanda ake amfani da shi. kuma a kowace ƙasa har yanzu da nake ma magana ba ƙasar duniya wadda ba amfani da shi na farko dai mutane na jin daɗin maganin shine abu na farko saboda duk lokacin da mutum ya sai abu ya ji daɗi to zai kuma dawowa ya saya abu na biyu kuma akwai ɗan sassabci saboda ka ga yanayi da ake ciki na tsadar rayuwa duk yadda har yanayin abubuwa suke to kayan mu suna da sauki saɓanin wasu daga cikin abokan cinikin da kuke samu maza ne ko mata ne wani bangare ya fi yawa daga cikin wanda ke zuwa sayan magungunan ku gaskiya kowane bangare ana samu da yawa akwai maza akwai mata galibin masu amfani magungunan domin neman waraka daga cutuka sun bayyana min dalilansu na karkata ga magungunan gargajiya kamar yadda Malam Aminu Barkeji ke cewa. Gaskiyar magana shi na farkon tsadar tana cikin abin da zai sa dole mutum ya ga waɗannan sun ɗan fi saukin saye. waɗancan saboda cadar da gare su kila wurin haɗa su ko kuma wasu sai an ɗauko su daga ƙasashen ƙetare. An dai ta'allaka tashin farashin magungunan asibitin sakamakon ƙaruwar farashin dala wanda ya zama wajibi a shigo da magungunan ko kan haɗa su daga ƙetare. Bincike ya nuna 'yan Najeriya da ke da inshorar lafiya ba su ci kashi uku cikin ɗari ba, abin da ke nuna cewa dukan sauran 'yan ƙasa sai su yi amfani da kuɗinsu wajen sayan magani, lamarin da ya sa jama'a ke karkata ga na gargajiya. Zubairu Ahmad Kasarawa, BBC Hausa, Abuja, Najeriya. Ke kallon yadda ake ci gaba da fuskantar hahawar farashin kayayyaki a Najeriya, musamman ma bisa la'akari da rahoton hukumar ƙididdiga ta ƙasar NBS na baya-bayan nan? da gaskiya abubuwan kuma sun daɗa taɓarɓarewa musamman idan ka kalli cewa shi a oktoba da novemba a la'adance wata ne da farashi yake sauka a najeriya saboda watakila lokaci ne da ake yin girbin kayan amfanin gona wannan dalilin ya sa yawanci inflation yake sauka a watan goma zuwa watan sha ɗaya amma ta ga da shekarar da ta wuce da wannan shekarar sai abin ya canja To sai ku kasance da mu a shirinmu na hantsi don jin wannan.